يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مسيقى بردرس من تفسير القرآن من سماء أسكن سورة الشعراء كراتم من بايا mun kwana a ƙarshen iskar annabi musa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dama suratul shu'ara mafi girman abin da take dauke da shi na darussa shi ne karantas da bayi yadda gwagwarmaya take kasancewa tsakanin ƙarya da gaskiya abinda manzanni suka zo da shi shi ne gaskiya wadda ya riki abinda manzanni suka zo da shi to ya riki gaskiya sun kuyansa ne ƙarya wadda ya riki sun kuyan abinda manzanni suka zo da shi ya riki fata wannan fatan makomar ta wuta to mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo ya kira da yadda mutanensa suka ki karɓan kiran da irin kunci da ya shiga sanadiyar kiran Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwantar da hankalinsa sha'anin shari'a sha'anin sha'ani ne na Allah muka zo muka karanta kisar annabi musa alaihi salatu wassalam shi ma da yadda al'amarin ya kasance tsakanin shi da mutanen shi waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba da yadda kuma kowa ya yi bankwana da duniya muka zo muka karanta kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma da yadda da'awarsa ta kasance da yadda waɗanda suka amsa kiran suka samu tsira waɗanda suka ki amsa kiran saɓewa da haka ta tabbata a kansu to yau za mu shiga kisar annabi nuhu a yi salatu wassalam mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da hudu yau za mu tashi a farkon aya ta ɗari da biyar allah ya mana jagoranci ya samu dace allah ya mana albarka to sai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أحسنكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون الله يسير كذب قوم نوح المرسلين الله يسير متانا النبي نوح عليه الصلاة والسلام Allah ke su ma sun karyata manzannin da Allah ya aiko musu duk da manzo ɗaya Allah ya aika musu shine annabi Nuhu alaihi salatu amma ka'idar Allah in ka karyata manzo ɗaya kamar ka karyata dukkan manzannin Allah ne bisa ka'idar Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi idan ka gaskata annabi Musa ka gaskata annabi Isa ka ƙi gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa ba za ka shiga aljanna ba karyata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah hukuncinsa a wajen Allah daidai ne da ƙaryata manzannin duka kuma wadda ya karyata manzo ɗaya ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake mishi hukunci da cewa ya karyata manzannin duka shine manzon da ya karyata to idan da wancan ɗaya manzon ne ma yazo zai karyata domin saƙon da wancan manzon ya zo da shi wannan ma shi ya zo da shi abinda wannan ya zo da shi shi wannan ya zo da shi to idan har ka karyata ɗaya daga cikinsu to wannan ya nuna duk wanda ya zo da saƙon za ka karyata Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin Allah yace mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni Allah ya kara da kuma akuhum nuhun ala tattaqun Allah yace lokacin da dan uwansu annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba yanzu ba za ku yi biyayya ma Allah ba yanzu ku doge kan wani mummunan aiki Allah ya tada manzo su kutum guda ya zo ya kira ku akan ya kira ku akan kaurace ma abin da kuke yi amma ku yi biyayya ala ta tabu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace tabbas ni manzo ne zuwa gare ku kuma manzo abintaccen manzo manzo aminin manzo wannan rukuni ne daga cikin rukunai na annabi ko manzo ko da malami ne mai da'awa ɗaya daga cikin rukunan da ke tabbatar da shi akan ƙasarsa shine dole ya zama yana da amana domin isar da manzanci ai ba ƙaramin saƙo ba ne Ga annabi yake cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa idan ba ka da amana ba za ka iya rike wannan amanan ba sai wani makwabcinka ya cutar da kai sai wani makwabcinka sai ya yi maka abin da ba ka so wani abokin mu'amalanka sai maka abin da baka so sai ka je kai ta karkato ayoyi a kansa jama'a mun fahimta shi yasa harkar da'awa abu na farko da ake bukata a wajen mai da'awa ya zama yana da amana abinda za ka fara kan abinda Allah ya saukar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani ya zan tsakaninka da Allah kana bayyana wannan bayanin ala muradillahi wa ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimta abu na farko da al-imam al-qurtubi yace dukkan mai da'awa daga kan manzanni zuwa annabawa zuwa malaman da suka gaji su akan karantar da addini abu na farko dole mai da'awa ya zama yana da karanci yana da kirki ɗabi'unsa suna da kyau. mu'amalarsa da mutane tana da kyau ka iya alkur'ani ka iya hadisi ka yi bukari ka yi muslim amma mutanen anguwanku za su jin daɗin mu'amalarka ba ka tsira ba Allah ya ce wala ƙadi fatan na ƙaunahun ƙauma fir'auna أن أردوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله Allah ya ce wala kasan na qabala kun qauma fir'auna Allah ya ce ai kafin mu jarrabi mutanenka Allah ya ce gabanin su mun jarrabi mutanen fir'auna wa ja'ahum rasulun karim Allah ya ce wani irin manzo mai karanci ya zo musu kun ji sifar farko wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah annabi Musa yace ku sake bayin Allah tare da ni ma'ana ku sake banu Isra'ila ku daina azabtar da su inni lakum rasulun amin ni manzo ne in tace zuwa gare ku ba ci amanar ku ba wa Allah ta'alu ala Allah kar ku yi tsaurin kai wa Allah inni atikun bi sultanin mubin don na zo muku da hujjoji bayyanannu kaga hujja ita ta zo a mataki na uku abu na farko ya zama kana da kirki abu na biyu ya zama kana da amana to sai ka kawo hujja jama'a mun fahimta amma kana da hujja baka da kirki baka da amana za a iya baka bashi ka kiriyan bashi. za a iya bata amana ka ci amana abinda kiranta na karatu ya nuna baka aiki da shi saboda ba za ka tsira ba inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a zan yi muku jagoranci zuwa ga rahamar Allah wa ma akalukum alaihi min ajrin sannan ba zan tambaye ku wani lada wani sakamako akan kiran ku da zan yi zuwa ga Allah ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai wanda ya aiko ni yace in kira ku zuwa ga Allah to shi zai biya ni sakamakon kira na da nayi zuwa ga Allah taqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini biyayya kuma kuna jin yadda annabi nuhu yake kira ko domin annabi nuhu kamar sandun gwajin dafi ne a wajen kiran mutane zuwa ga Allah shekara kusan dubu yayi yana wa'azi kaga mai da'awa in yana nema ya koyi training wato ya samu training na da'awa idan ya samu annabi nuhu to ya samu babban malami akan kiran mutane zuwa ga Allah in uwa mun fahimta to sai mutanen su suka ce mishi قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربه لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا mutanen shi sai suka ce mishi annu'minu laka yanzu za mu gaskata abin da ka zo da shi mu yi imani da kai wata ba aka arzalun bayan waɗanda suka bi ka suke tare da kai akan fahimtar ka duka makaskanta ne wadatantattu ne ya za a yi tawakar talakawa matsiyata mu ma mu zo mu shiga cikinsu a nu'minu laka yanzu kana so mu gaskata abin da ka zo da shi wata akal azalun bayan makaskanta sun riga sun bi idan har kana so a warka ka samu karɓuwa a wajenmu to waɗannan talakawa waɗannan makaskanta da suke tare da kai duka ka kore su ka sallame su mu kuma sai mu zo mu zauna sai mu ji me kake faɗa abin da yake bukata na gyara a cikin da'awar sai mu gyara idan akwai yiwuwar mu yi tafiyar tare sai mu yi idan akwai rashin yiwuwar mu yi to sai mu bar ma kayanka amma dai kafin a fara tattaunawa da mu dole waɗannan sai sun bar wannan majalisi baki ɗaya kala sai yace musu wa ma ilmi ma kanu ya amalun ai ni bani da ilimi akan abin da suke aikatawa ma'ana abin da suke yi na imani da addini ni bai shafe ni ba addinin ba addini na bane da in kori wani a ciki annabi nuhu ce me na kora shine kayanka ne shine zaka kori wani a ciki wa ma ilmi bi makanu ya amalun yace abinda suka yi tsakanin su da Allah su ne idan suna addinin nan don Allah ne wannan tsakanin su da mai addinin idan suna addinin nan don yaudara ne wannan tsakanin su da mai addinin wa ma ilmi bi makanu ya amalun yace aikin da suke yi addini da suke yi ni ya shafe ni ba addinin ba nawa ba ne? addinin Allah ne yadda suka samu addinin haka ni ma na samu addinin to yayi za a yi in kori mutum akan abin da ba nawo bane ba annabi nugu ya ce musu wa ma ilmi ma kanu ya'malu ba ni da in kori wani cikin musulunci in hisabuhum illa ala rabbi ai sakamakon su na ga Allah ba ni zan yi sakamako akan musulunci ba balle in karbi wadda nake so na ki karban wadda nake so hisabuhum illa ala rabbi hisabin su yana ga Allah ubangiji na law idan da kun gane sai da kun fahimta ka wa ma ana bi kharijil mu'minin yace ni dai wallahi zan kasance ina koran mu'minai daga cikin musulunci ba ni ya shafe ni har da zan kori wani mu'mini a cikin kira zuwa ga Allah in ana illa nabirun mubin yace addinin ba nawa bane ni ma mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi abinda Allah yace aka sanar da ni ilimi na addinin ina mutane wa'azi in bayyanar musu da gargadi a fili yace amma ba hurumi na bane in kori wani ko kuma in tilasta ma wani shiga cikin addinin yace wannan sha'ani ne da Allah jama'a muna fahimta wa ma ilmi bi makanu ya amalu addini yace na Allah ne ba nawa bane ba ba ni da hurumin in kori wani law tashkurun yace inda za ka fahimta idan kun gane karatu to kuma idan ba lalacewa da rashin rabo ba me ce alakan a imani ma a ce wani da kuɗi da talaka imani ne ba da aiki yi imani yi aiki me ce alakan in talaka na yi mai kuɗi ba zai yi ba to amma dukkan waɗannan ababa suna faɗa ne ba wai don suna neman in an biya musu bukata za su yi imani ba ne sai suna kirkiran abubuwan da za su dogara da su a wajen in yin imani da Allah in muna fahimta ibn taymiya yake bayan ni'imar musulunci da Allah zai maka bayan ni'imar hankali da Allah zai maka babu wata ni'ima da Allah zai ma mutum wacce tafi kowace ni'ima tsada kamar Allah ya maka ni'imar karɓar gaskiya eh kamar Allah ya maka ni'imar karfan gaskiya bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah zai ma mutum ba wata ni'ima mafi tsada da Allah zai ma mutum bai wata kamar kaman sai Allah ya maka ni'ima na karban gaskiya in an gaya ma gaskiya da ka jama'a mun fahimta to idan an zo an karanta musu karatu sanar aka musu bayani kan wahayin da Allah ya aiko sai su bullo da wata magana ta can idan aka toshe wacce kofar sai su bullo da wata magana ta can duka suna tattauce su karɓi abin da aka zo musu da shi idan ba ki gaskiya ba me na cewa imani ma ka karɓi imani ka karɓi imani ka yi kalmar shahada ka ce sai talaka ya bar wajen tukunan karba me son ka ya faɗa kalmar shahada a ce wai sai talaka ya bar gun sai ya bar addinin kafin ka karba to kin gaskiya ne annabi nuhu yana daga cikin wanda ya sha wahala a da'awarsa idan ka karanta suratul hud alaihi salatu wassalam sai ka ji tausayin annabi nuhu eh sai ka ji tausayin annabi nuhu yadda yayi gwagwarmaya da waɗannan mutane kuma ka san sha'anin annabi ka san sha'anin manzo haka idan ka samu al'alimin rabbani malami wanda yake da ilimi yake kuma da tsoron Allah shi al'alimin rabbani shine malamin da yake da tsoron Allah kuma yake renon al'umma kullum abin da ake so ka zama rahama wa mutane kar ka zama azaba akan mutane walakin kunu rabbaniyin Allah ce ku zama masu renon mutane masu tarbiyyar mutane kai ɗaukin ka da marmarinka kowa ya shiga cikin rahamar Allah to haka dukkan manzanni su idan ya ga mutum zai bauki zai kauce zuwa ga hanyar azaba sai hankalin sai tashi haka annabi nuhu ya dinga wannan wa'azin dare da rana sai a gaya mishi bakar magana idan ya zo mai da martani sai ya faɗi maganar da zai lallaɓe ka idan ka gaya mishi bakar magana idan ya zo mai da martani sai ya faɗi maganar da zai lallaɓe ka Akwai wani wani karanta ko a yana a sunanta Hulu? Allah yai tsawala. Na ji arha san ila ƙauni ne. mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanen Annabi nuhu da ya je cikin su sai ya ce musu ƙin nila kun na mu bi. Ni mai gargaɗi ne muke bayyanar da na a keɗi. Ma'ana ba na zo wani aiki ba ne a cikin ku iyaka. saƙon da Allah ya aiko ni da shi shi kawai na zo na gaya muku Allah ta abudu illallah Allah ta abudu illallah annabi nuhu ce, kar ku bauta ma kowa sai Allah ku riki Allah shi kai shine abin bautan ku inni akhafu alaikum azaba yawmin alim yace ina jiye muku tsoron wata azaba a wani ini mai tsanani da zai zo muku in har kuka rike wani abu kuma bayan Allah in ka kuna ji abin da ke faɗa فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لهم علينا من فضل بل لهم بل لهم كاذبين قال قال يا قوم أرأيتم الله كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فأميت عليكم أنزلكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني ولكني أراكم قوما تذهبون ويقوم من ينصرني من الله من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الله يمكن albarka Allah ya ce kalal mada'ul ladina kafaru min qaumihi sai manyan mutane da suka kafirce ma Allah cikin mutanen annabi Nuhu sai suka ce mishi ka saurara ka ji jama'a ku tuna abin da annabi Nuhu ya gaya musu Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina jiye muku tsoron in har ba ku bauta ma Allah shi kai ba akwai wata azaba da za ta zakke muku a wani ini mai tsanani kun ji abin da ya musu Allah yake fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai manyan mutane wanda suka kafirce mu Allah daga cikin mutanen annabi Nuhu suka ce mishi ka saurara ka ji ma naraka illa basharan mislana ba mu ganin ka a matsayin wani abu a ce mutum kamar mu mu ba za mu bi ka ba kuma ba za ka shugabance mu ba domin abin da ka zo da shi din nan so kake yi ka samu falala a kanmu saboda haka ba za mu bi ka ba ma na raka illa bashar mislana wa ma na raka tabata In lallabi na hum araziluna kuma ba mu ga waɗanda suke tare da kai suka bi ka akan da'awan kan nan ba face makaskantan cikin mu duk wani wanda ya shahara makaskanti ne talaka ne kantace ne shine yake tare da kai a cikin mu babu wani isasshe ko mutum tsaya ya bi ka wa ma nara katta aka illal na hum araziluna dukkan waɗanda muke gani tare da kai akan wannan tafiyar makasantan cikin mu ne babiyar ra'ayi marasa tunanin cikinmu. wa ma kuma lakum alayna min kuma ka saurara ka ji ba ku da wata falala a mu duk ta inda aka juya mun sha gaban ku bal nazunnukum kadibin kai mu kan ma mun tabbatar muna da yaqini abin da kuke kai din nan ƙarya ne kuma kutan kun ji abin da kuka gani shi kala ya kauni sai ya ya ku mutane na da abin da annabi nuhu ya gaya musu wannan lafazin lafazi ne mai zafi kala ya kauni yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala na min rabbi me za ku ci yace ku labari idan na kasance akan hujjoji da dalilai daga ubangiji na nazo da kira kuna ta fada da kira kuna yakar kira. kuna kore abin da nazo da shi to yanzu idan ya kasance abin da zo da shi din nan hujjoji ne bayyanannu daga Allah Allah ne ya aiko ni da shi wa atani rahmatan min indihi kuma ya bani rahama daga wajensa wannan rahaman shine wahayi ma'ana ku ban labari. abin da kuke faɗa da shi din nan kuke cewa ƙarya ne kuke cewa ba ku yarda da shi ba to idan ya tabbata cewa Allah ne ya aiko ni wannan abin da nazo da shi wahayi ne Allah ya bani fa ummiyat alaikum ku kuma sai aka rufe shiriyar ba ku gane ta ba saboda tsaurin kan da ke cikin zuciyanku anulzimukumuha wa antum laha karihun za mu iya tursa ku ne ku bi bayan ba ku so ba ku tunanin ku kaddara cewa yadda kuke faɗa da da'awar kuke cewa ƙarya ce so idan gaskiya ne kuma me za ku je ku faɗa a gaba wa ya kauni yace ya ku mutane na la as'alukum alaihi malan ba zan tambaye ku kuɗi akan da'awa ba ga kuɗi zan ce su bani ba in ya illa ala Allah sakamako na yana da Allah shi da ya aike ni yace in yi muku da'awan amma ku saurara ku ji wa ma ana bi qaridil ladina amanu ba zan kori masu imani ba mutum ya zo ya ce zai yi imani da Allah zai yi addini ni kuma in kore shi in ce ba zai yi imani ba innahum mulaqu rabbihim ai da su ga mun Allah Allah ne ya ce su yi imani kuma sun zo da su karbi imani ni kuma na kore su to idan suka je gaban Allah ni ne zan ce ma Allah innahum mulaqu rabbihim wa'annan talakawa da kuke cewa a kore su kafin ku yi imani ai da su koma gaban Allah Allah zai musu tambaya akan addini so idan suka ce ni na kore su kowace kariya za ku gani a gaban Allah walakin ni arakum qauman Ya ce na fahimci ku mutane ne da kuke jahiltan yadda al'amura yake menene ku yi imani sai wani ya bar imani tukuna ku yi imani wa ya kauni annabi nuhu yace ya ku mutane na man yansuruni min lahi in qaratuhum to in na kore su shin ku waye zai cece ni a hannun Allah yake ku gani man yansur ni min Allah in faratuhum idan na kore su wa ne zai iya taimako na ya cece ni gaba ga Allah ranar alkiyama idan Allah zai azabtar da ni a fara da zakaru ba ku faɗa ba sai ya ce musu wala aqulu lakum indi kaza inullah ni dai ba zan ce muku taskokin Allah suna hannuna ba balle waɗannan da kuke ce musu kaskantu kaskantattu talakawa ni da ɗabi arziki na wani masu arzikin Allah ba hannu na yake ba kuma ba ni bane mai wadatarwa ko kuma da kuke zagin su da talauci kuke zagin su da kafanci wannan sha'ani ne na Allah da samu da rashi duka sha'ani ne na Allah wala aqulu lakum indi kaza illallah yace ba zan sai muku taskokin Allah suna hannuna ba wala alamu da ce kuma ba san gaibu ba ban san me gobe za ta haifar ba ban san me jibi za ta haifar ba haka da su rayu a talaucin su ko kuma Allah zai wadata su ba sani ba wala aqulu wala aqulu inni malak kuma ba zan ce muku ni mala'ika bane cewa da kuka yi ni mutum ne kaman ku tabbas ni mutum ne kaman ku ba zan muku kariya don ku karɓi awata, in ce muku ni mala'ika ne ko ni wani jinsi bane amma yace kuma ku saurara ku ji wala aqulu lil ladina tazzaru a ayunakum tazzari a ayyunukum lan yu'tiyakum Allahu khaira yace kuma ba zan ce muku waɗannan da jandunan ku suke kaskantar su kuke musu kallon kaskantacci ba ba zan ce Allah kuma ba zai ba su alkhairi ba kuna ji ko idan ku ne ke cewa su makaskanta ne idan ku ne yake cewa su talakawa ne abun Allah su makaskanta ne yalla kokari wanda yi imani ya rike addini ya shiga banka shi yasa annabi nuhu yake cewa wala aqulu lil ladina tajri ayunukum ba zan ce ga waɗannan da idan tunanku suke musu kallon makasanta ba domin idon ka ne yake kallon ustaz mai labo ido ne mutum ya haddace alqur'ani zan makasanci abin Allah annabi nuhu yace musu waɗannan da idon ku yake nuna muku su makaskanta ne to su in ma ba zan ce muku Allah ba zai wadata su ba Allah ba zai ba su alkhairi jama'a kuna ji abin da annabi yake gamsu Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shine mafi sanin abin da yake cikin zuciyarsu inni idan lamina zalimin in kuma har na kore su to hakika na zan daga cikin azalmai na zalunce su mutum yanzu zai yi imani da Allah ni na kore shi yace idan na haka na yi zalunci idan za ku yi imani a bisa ka'idar Allah ku yi imani idan ba za ku yi imani ba to nan kuma halaka ce ta tabbata a kanku قالوا يا a قد جادلتنا وأثرت بذاتنا بداننا Kawuna gidana na kantina jima'a ta iduna, in ta biya farin Nuhu, kuma suka ce bishiya Nuhu. Ƙadijajal tana, kayi daɗin daɗin mu. A faranta gidanar na, ta matsa lamba akan musu da mu ta asina bimata iduna. in kunta min sadiqin so duk abin da kake cewa zai zakke mana zai zo mana in ba mu yi imani da Allah ba to ka zo mana da abin mana kawai mu gani ai takurin kus annabi nuhu bai dai saurare su ba ya ci gaba da kira ya ci gaba da da'awar Allah ya samu wa ma ana bi bil mu'minin yace ni ba mai koran mu'minai daga da'awata ba ce in ana illa nadirun mubin ni ba kowa bane a ce mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na a fili bisa aikin da Allah ya nemi kun ji da suka yi da annabi nuhu sai suka ce mishi قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا لئن لم تنته يا روح لتكونن من المرجومين نعم. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين الله يكفي قالوا sai suka ce ma annabi nuhu la illam tantahi اذا هربك عنوبا har baka ba daga wannan wa'azin yanzu magana ma a tattauna ma ya kare kawai wa'azi a bashi a bashi dole kawai yanzu a bar wa'azi yanzu wa'azin ne ba mu so mu je da ba suna toshe kunne da ba suna rufe fuskar su bane in yana wa'azi to yanzu kawai suka ce a daina a daina ko ka daina ko a bakin rayuwarka kalu ya nuhu suka ce kalu da illam tantahi ya idan har baka hannu ka daina wannan wa'azin ba la takunan na minal marjumin to zaka kasance daga cikin waɗanda za mu jefe su in ka ji arrajmu a qur'ani galibi qatlu ake nufi idan har ba za ka daina ba to kai da mu kashe ka wa'azi a daina a daina ba mu so mu ji ba mu so mu ji annabi nuhu sai ya tabbatar shirye-shiryen mutanen nan za su kashe shi a cikin suratul kamar Allah ce كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون الله يسي كذبت قبلهم قوم نوح كافين متاننك سكرية الله يسي متانن النبي نوح سنكرية ترشي fakaddabu abadana Allah yake sun karyata bawanmu wa qalu majnunun suka ce mahaukaci ne wasjujib suka yi barazanan kashi shine ma'anan wasjuzi aka ce mishi yanzu za a ɗauki mataki a kanka da wa'azin ne ba a ji wajen wa'azin ne ba a zuwa in yana yi a toshe kunne in yana yi a rufe fuska yanzu kawai suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin kawai zaka zama daga cikin wanda zamu jefe ma'ana kawai zamu dauki mataki na kisa a kanka qala rabbi annabi nuhu sai ya ce ya ubangiji inna qaumi kadzabun Allah mutane na sun karyata ni habaini wa baina faqat Allah kai hukunci tsakanina da su hukunci na adalci Allah ai daga wannan lokacin annabi nuhu kuma ya fara warware addu'o'i eh daga lokacin ya fara addu'a inna qaumi kadzabun Allah mutane na sun ayyata ni fassah baini wa bainahum fathan Allah kai hukunci na da su da hukunci na adalci wa najjini wa man ma'iya min almu'minin Allah ka tsere da ni da waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'mini Allah ka tsere da mu daga sharrin waɗannan mutane jama'a mun fahimta a suratu nuhu da ya banko wata addu'a وقالوا على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا النبي نوح يقول ربي يا الله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الله karkabar wani mai wulgawa ko ɗaya bayan kafa a cikin kafirai wani wanda zai dan leko ya koma Allah ya shi ma a kashe shi da annabi ne ya kashe shi kaga ai addu'a ta zafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan taba sayyidina Umar yace halin ku daya da annabi Nuhu eh halin ku daya da annabi Musa sai ce wa sayyidina Abubakar kai kuma halin ku daya da annabi Ibrahim wani wasan da zaka yi a gaban sai na abubakar zaka yi a gaban umar <laughs> sai na umar annabi ne ya ce hadisin ya inganta ya ce baka taba shan wata kwana ko wani lungu ba face shi in ya kayo kwanan sai canza layi shedan fa ba dan iska ba shedan <laughs> shedan annabi ya ce ba su hada hanya da umar firka shi to umar wasa ne umar ana ta wani sulalewa in za a yi hijira wannan ya ɗauki fatanyan su kamar zai je yi noma sai sun kuya ya gudu wannan sai ya je kamar zai je girbi in ya gaba a ganin sai ya shiga dawa sai ya gudu sai na umar ran da zai yi hijira ya bi annabi don su ce bar kowa ya gudu sai zai na kewaye ka'aba yana yau zan tafi madina <laughs> shilai kowa sai ne ji ya ce yau zan tafi madina wadda yake so ɗayansa su zan marayu ya bi ni wadda yake so matansa su shiga ta kaba ya bi ni sai da ya yi kwanaki yana tsawafi yana gaya ma kowa zai tafi turan da ya tsawafi na ƙarshe zai ce to yanzu ina gamawa zan tafi salin alin kai don kana yin shaf-shaf annabi nuhu ya ce innaka in tazarhu Allah kuma idan ka basu, su yubillu ibadata za su fitar da bayinka waɗannan mutane Allah har idan ka basu suka ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa to da su fatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri shi yasa a babi na ta'aziri idan aka ga wani gurɓatacce ne to shugaba ya halatta za a kashe shi kun gane magana yanzu ka duba saudiya kaje ka shiga musu da kwaya ko wani abu ka ka tafi waɗanda suke fasadi wa ya kauna fil ardi fasadan inna فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إن الذين يهاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ولن يسي يا أن الله دا منزل الله ولن يسي يا أرناد فسادي أباين كسا الله يسي جزاؤهم ساكمكم أن يقتلوا الله يسي أكرتشيس أو يصلبوا yusallabu ko aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a fare hannayensu da kafafunsu a sabe wani mutum ne yazo kawai ya bayyanar da barna to in ana so a magance barnan kar ku bari ya dinga kinkashe muku matsiyata a cikin gari Allah ce ku kashe shi duk wanda aka same shi a datse shi annabi nuhu yace in kuma ka su Allah yuzillu ibadaka za su fatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba wadda za su haifa haifa fajiri kafin Allah sai karbi addu'an annabi nuhu sai ce mishi to yanzu wa'azi aji wa'azi yanzu kuma za a ba da sakamako na karɓan wa'azi ko in karɓan wa'azi komai ɗan yana da lokaci komai yana da lokaci ya ce mishi je ka ci gaba da kera jirgin ruwa idan ka gama zan ba ka alama zan yi ambaliyar ruwa wanda zai halakar da su zan ba ka alama daga lokacin da ka ruwa ya fara ɓuɓɓugowa daga murhu to ba ruwan lafiya ba ne duk wani wanda ya yi imani da Allah ka kwashe su ka je ka sa su a cikin jirgin ku zauna Allah ya ce haka da ai annabi nuhu ya ce ya hausa sakan jirgin ruwa idan sun zo wuce sai su fashe dariya nuhu to gari ba kogi kana jirgin ruwa ba ruwansa in ya kalle su kan sai ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun idan har izbili kuke mani sai za mu rama za mu rama za mu rama ya gama kera jirgin ruwansa lagaruwa lagaruwa annabi nuhu da ya fi fece to kwa zai shiga dabbobi ana ce a a zuba su kowanne nau'i biyu in aka ɗauki tinkiya a haɗa da rago don jin ragon da ya saura ya tafi kenan aka cika jirgin ruwa aka yi lodi ɓangaren dabbobi da ɓangaren masu imani lokacin da ruwa ya fara malale a cikin gari kalar kabu fiha وكانوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقالت الله يتمس اركبوا فيها كوتش ku شكت بسم الله مجريها ومرساها idan kana so jirgin ya tafi ka ce bismillah zai tafi idan kana so jirgin ya tsaya ka ce bismillah jirgin zai in za a yi riba sai a ce bismillah kaga har yanzu duniya har yanzu bata samu wannan technology ba malam idan Allah ya rufa maka asiri ba wadda ya isa bude maka na rantsi da Allah in Allah ya rufa maka asiri in Allah ya maka gata ka gama samun gata duk abin da kake ganin ba zai yiwu ba abun Allah ma ba zai yiwu bane Allah ya ce mishi irka bubiya ku hau da kai da mutanenka bismillahi majariha wa mursaha tafiyarta gudanarta in ana so ta gudana sai a ce bismillahi sai kawo tafiya in an zo inda ake so a tsaya sai a ce bismillahi in ana so a yi kwana sai a ce bismillahi in za a yi riba sai a ce bismillahi sai ka ɗauka bismillahi wasa ne <laughs> Allah ya ce وهي تجري بهم في موج كالجبال على رمى باكرا كسنطار لهم ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا الله أكبر يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموت من المغرقين وهي بهم في موج كالجبال wannan jirgi sai shi tana gudana da su a kan igiyar ruwa aljibal Allah ce idan ka hango ta za ka dauka dutse ne wa nada nuhu libnahu annabi nuhu sai ya hangi ɗansa sai ya kiraye shi wa kana fi ma'azilin ɗan yana can jefe yana kallon yadda iyayensa da sauran jama'a suke lodi a cikin jirgin ruwa wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kiraye ɗansa ya bunayya yace ya dana irkab ma'ana zo ka hau jirgin nan tare da mu wala takun ma'al kafirin kar ka zauna a cikin tawagar kafirai irkaf ma'ana ka ajiye makanka ka'ida har Allah ya karɓi rayuwarka duk lokacin da aka zo aka yi wani gungu ka tsaya ka duba ina ne musulmai suke kaje ka shiga tawagar karka yadda ka shiga tawagar kafirai karka yadda ka shiga tawagar kafirai musulunci abin da yake so nuna maka direban direban wani ne direban waye direban kafiri bai iya driving ba in ji Allah bai iya ba bai iya tuki ba ya bunayya ya ce ya ana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kar ka zama tare da kafirin kada sai dan yace mishi fa'awi ila jabalin ai fa'altaji'u ila jabalin zan je in nemi mafaka zuwa ga wani dutse ya asimu ni min alma shi zai tsaye ni daga wannan ruwan kana sai baban ya ce mishi la asima li yawma min amrillah ba abin da zai iya baka kariya daga wannan al'amarin Allah kai wannan ruwan ba ruwa bane da kasani ruwa ne na musamman wannan ruwan kai wannan ruwan ba ruwan lafiya bane ba la asima al yawma min amrillah ba abinda zai iya bada kariya daga wannan al'amarin Allah annabi nuhu yana magana ɗansa yana amsawa Allah ya ce wa hala bainakum al mawju sai iska ta huro igiyar ruwa sai ya sha makance tsakanin shi da ɗansa fa kana min al mughriqin kawai ɗan ke zan cikin waɗanda aka jefar da su ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi to Allah sai ya ce fattaha baini wa bainahum fatahan wa najjini wa man ma'iya min almu'minin kai hukunci tsakanina da waɗannan mutane hukunci na adalci Allah ka tsere ta da ni da waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'minin Allah ya tsirka da shi ko bai tsirka da shi ba to haka kullum tafiyar take da Allah ya zo ba da labari farkon ikan sai cewa yi matsalul fariƙaini kal'a'ana هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الله يتبرين أقول مثالي مثال الفريقين أنا في مثال وتتوزع كبدا فيه ga can wani gungu a wancan gefen ga wani gungu a wannan gefen Allah ce amma wancan gungun gungun kafirai ne wannan gungun gungun mu'minai ne Allah ce shi wannan gefe na kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba Allah ce wal asami kamar tawagar makafi ne kurani kai ka shiga cikin kurani mota ce za a tuka makaho ne direba kai za ka shiga ina da kun ji ayan gata a qur'ani ne Allah ce wancan misalin wancan bangaren matsalar farikai misalin waɗannan bangarori biyu tsakanin musulmai da kafirai kal'a'ama Allah ce kamar makaho ne wal asami da kurma wal basiri was sami Allah kuma ne ce nan gidan kuma yana gani yana ji kai motar ba za ka shiga wai haka da gangan sai ka ce bari mu shiga motar makahu aka kiyaye a'a Allah yake hal wuya ne matsala yanzu wannan misali guda biyu Allah ke daidai suke makawo kurma mai ji mai gani Allah ke ɗaya suke to su yi tsere tsere mana in ɗaya suke ba ɗaya suke ba Allah ce a falata zakarun ku yanzu ba za ku wa'azu ba to sai Allah فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأنجيناه ومن معه في الفلك sai muka tseratar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa man da duk wanda ke tare da shi akan imani fulkil mashun a cikin wannan jirgi da aka mai lodin mutane da dabbobi in ji Allah summa a garakana ba'dul baqin Allah yace sai muka nitsar da sauran bayan mun tseratar da annabi Nuhu da mutanensa bayan an tseratar da waɗannan Allah ce duk wanda ya rage Allah ce sai muka nitsar da shi a cikin ruwa jama'a ku ji Allah ya ce inna fi zalika la ayatu Allah ya ce a cikin wannan kisa akwai abun daukan wa'azi akwai ababan kuɗa da lura da abin da zai wa'azar da bayi wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ya ce amma mutane mafiya yawan su sun ƙin imani da Allah wa inna rabbaka la huwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne Allah kuma mai jin kai ne ga wanda ya dawo zuwa ga tafarki Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shekaran su 40 cif a duniya Allah ya bashi manzanci ya zo ya yi wa'azi na shekara da hamsin. kafin zuwan ruwan ufana kaga a wannan lokaci da aka yi ruwan tufan a shekara dubu annabi nuhu shekara goma ne babu ai an kwana biyu alaji Allahu akbar ko yaushe idan mun zo karatu idan na ga datta wannan sai in ji daɗi wallahi eh wallahi to me ya rage maka a rayuwa ka zo duniya ka yi rayuwa kun kana gidan babanka tun ana ɗaukan bulala a raka ta makarantar islamiyya ko boko har ka zo ka yi wayonka ka yi aiki ka yi ritaya ka je gombe ka je kano ka je lagos ka je abuja ka je adamawa ka je ka je ka je ka gama ka zo ka yi ritaya me ya wuce kuma ka zo ka riƙe alkur'ani yanzu kuma me za ka yi me da yi me za ka yi me da ka yi min Allah shi'a sai zamzaman su da waɗannan matsayi ya amfanar da su komai ba wakila da kudan nara ma da kirin da ke sai aka ce ku shiga wuta tare da waɗanda za su dawama a ciki wanda za su shiga cikin wuta amma baban annabi nuhu da maman annabi nuhu kuma su yi imani kun da yadda Allah domin cewa yake yi rabbi gifirli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين إلا تبارا da wannan malamin musulunci suka ce ma'aikin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi imani da Allah mahaifiyar annabi nuhu alaihi salatu wasalam sun yi imani da ta imani da Allah amincin Allah ya tabbata ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin amin amin akwai tambayoyi kuma akwai yana cewa kamar da yana tambayar hukuncin mutumin da ya yi ciki wa budurwarsa sai kuma ya jagoranci asibiti haka da ba bayan an zubar kuma sai ya zo ya kasu bai aure Allah ya sauke maganar tana da nauyi na farko dai zina shi kan shi a matsayinsa na zina ba karamar masifa ba ce abdullahi dan abbas ce laifi laifi idan dai ba shirta da Allah ba ne to babu abin da ya fi muni abin Allah kamar zina to kuma bayan an yi zinan kuma sai aka haɗa kuma a san kai to ya yi muni wannan babban sabon Allah ne shawara gare shi komawa zuwa ga Allah da kaskantar da kanshi zuwa ga Allah da tuba zuwa ga Allah abu na biyu bayan an zubar da ciki idan ya ce yana so ya aure ta bayan duk ta gama abin da shari'a ya kallafa mata ya halatta ya aure ta amma a masabar malikiya har abada babu aure tsakanin saboda kun san malikiya suna aiki da wata ƙa'ida da ake ce mata saddu zari'a idan aka ce zuwa kasuwan dorawa ba kyau misali ne in aka ce zuwa kasuwan ɗorawa bakin yan malikiya ta ce to zuwa bakin wannan kwalbatin baki, wai ƙar maka je kusa da gum sannan ita ce masabar da in kai laifi ka shiga uku in nema ne a cikin idan har abada ka'ida ce duk wanda ya gaggauto da abin da aka haka mishi an ce sai gobe yau sai kai aka ce to an hana ka kwata-kwata saboda haka abin da ya tabbata a sunna idan ya ji yana so ya aure ta ya halatta ya aure ta zinansu ba zai iya haramta aure a tsakaninsu ba Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace da yake cewa malam mutum ne ya aure mace bayan ya aure kuma ha to dama mai ganta bane ko an yi auren irin sakin nan ne eh. <laughs> Eh, dama da hijabinta da niqabinta da safanta na hannu da na kafa to da kazo ta cire kuma sai ya gaba ta mishi ba to Allah ya sauke annabi ya ce duk wanda zai yi nema alal akalli ya da matan da tafuffukan hannunta domin fiska shi yake isar da nagartaccen sako na matsayinta amma dai kar tana rufe ya zai ɗauko ta kaga nan zai zama kamar rasiman bilgaibi kenan to kuma wata irin abin da ya faru kenan amma in dai ya ga fuskanta ya ga hannayenta inda zai yi kuma a ce baya ta mishi ba insha Allah to Allah ya samu dace yadda yayin kuma yayi doctor amma da ya kamata abin da ya kamata ya saya mata jicin ko su kana kada ya bata <laughs> abin da ya kamata ke eh wannan ana ce mishi mul'atu salat kyautan da ake ba wa mace in za a suke ta galibin mutane in za su saki mata musamman waɗanda suka yi saɓani da su so suke in sun saki mata su gan su a wadatanci a da yi to kuma kasance ne akan ka a ce ka fita mace ta zo ta tagayyara a rayuwa mutatu tsara waɗansu malamai fahimtar su ma dole a ba da mutatu tsara alal musu isaduruhu wa alal muktiri kowa ya bayar gwargwadon karfinsa saboda ka lokacin da ka rabu da matar ka sai ka yadda ka rabu da mace kuma ta je ta walakanta ta ke ta zannuwanta su mutu su tozarta alal akalli sai ka saya mata ko jikin sai ka bata sai wannan a je a dinga dan nema miki abin da zaki dinga siyan mai da sabulu da shi ko ka saya mata keke na fit ko ka bata ustaz in kana da hali ka saya mata daktara ka bata فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك